gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahir rahmanir rahim a jininsa yake kashi na takwas a 'yan tsakanin ne kuma sagir ya yi nasarar samun gurbin karatu a poli da ke gaskiya ta dinjakum zaria a fannin kasuwanci wato business admin ba bata lokaci ya kama karatun zango-zango kuma abin mamaki duk tare da gudunmawar aljihun nasar karatun sa girki tafiya bayan haka bai daina zuwa wajen ɗinkinsa ba a halin yanzu ma ya ƙware babu irin ɗinkin da ke gagararsa ta nan ma baya rasa taro da sisi duk da dai ogan nasa bai yaye shi ba yana nan tare da shi haka al'amura suka rika tafiya daidai da yadda allah ya shirya wa kowa rayuwarsa soyayya tsakanin alhaji bashir da nasir kuwa ƙara shiga ran alhaji take yi kamar yadda nasir ke ƙara fito da dabai riders a duniyar polo ciki da wajen najeriya wato ƙasashen makwabtanmu da ni yakubu ya sakar wa nasir kambinsa gaba ɗaya yana mai alfahari da shi ya kawo alhaji gwarzon ɗa wanda yake ganin ma yana takarwa da shi bai taka irin ta ba shi yasa kullum kirarinsa da babban murya yake masa nasir jaja bayan shekaru biyu a cikin shekaru biyun nan ba sai mun tsaya dogon surutun irin tambarin da sunan nasir ya a duniyar polo ba musamman a cikin garinsu da unguwarsu idan aka yi la'akari da irin kwarjininsa tun farko balle yanzu da ya kasance duk wanda ya dube shi ya san yana hutawa kuma yana kan lokacinsa ya yi faɗi ya yi zabgege ya ƙara fari da ka gan shi ka ga ɗan wasan motsa jiki maganar kyau da iya shiga irin tastara kuma abin ba dama domin nasir ya daɗe da gogewa wajen iya tsafta don haka ya zarce wa tsara ya zama abin da bature ke kira talk of the town da yadda ya tsara rayuwarsa kuma abin na da ban sha'awa saboda babu girman kai babu wulaƙanci, kuma abin hannunsa bai rufe masa ido ba a duk lokacin da yake gari za ka ga samari na yawan sintiri a gidansu a can kuma ɓangaren tauraruwarsa komai yana tafiya ne daidai da ci gaban da aka samu domin kusan a yanzu nasir shine ragamar karatunta baya kyashin kashe ko nawa ne dangane da hidimar zararsa wani abin sha'awa da ya fi kowanne a cikin gidansa yake shirin fitar da wani gini mai ban mamaki kasancewar gidan katon gaske ne ko da ma rashin kuɗi ne saka yake a wulakanci da na aka fitar wa iyayensa bangaren su shi kuma nasa bangaren aka shimfiɗa masa flat mai ɗauke da ɗakuna uku ba shi da burin da ya wuce tsara wa zara abubuwan da zai fiddo ta daga cikin tsara tun daga shi Allah ya ce su huta kwatsam Allah da ikonsa sai ga takarda daga ƙasar Ghana zuwa da Riders suna neman izinin ɗaukar nasar haya na wata ɗaya don gudanar da wasa a wata ƙungiyar wasan polo da ke can Ghana. Al'amarin ya yi wa kowa daɗi, musamman Alhaji Bashir da Yakubu, kuma babu ɓata lokaci Alhaji ya amince da tafiyar, babu wani sharaɗi ko wata tsatsaurar doka. Ranar tafiyarsa, ya yi sallama da kowa, sannan ya nufi gidan su Zara. Tana zaman jiransa kamar yadda ta san yana tafe, kallo ɗaya ya mata ya gane hankalinta a tashe yake. Ya karkaɗe kai ce, wai ke ba za ki daina wannan kuncin ba? To ko in fasa tafiyar ne?' ka san ban isa in hana ba ai da sauri ya tare numfashinta kina ganin biki sake hana tafiyan nan ba lallai zaki sha mamaki idan kika gani gobe a garin nan me zan samu a gane ban da farin cikin ki kin ga zara ina ganin ki har yanzu kina ɗaukata ta a matsayin yayanki ne baki san cewa akwai bambanci ba wallahi kin ji na miki rantsuwa muddin baki saki jikinki akan tafiyan nan ba zan fasa ta kuma babu wanda zai sani dole to kila dai su abba su su cika min ido da nan fasa ta ce wai ai kuwa na gode wa Allah tunda akwai sa'abban dan na san zai wuya in ji sanyi a raina bayan na san yayana zai bar ni tsawon wata ɗaya alhali ban saba ba dan murmushi yayi kafin ya ce to ai ba zan bar haka ba kin ga wannan sabuwar wayar ce dalilin siyan kuma dan mu rika jin halin da muke ciki ne ko da yaushe ungo ta saki baki tana kallon kwallon rantsatsiyar wayar da aka ce ta tace lokaci ɗaya kuma tana tambayar kanta yaushe ne ma yayin ya siyo mata nokiya ta hannunta ki amsa na ce kika baje min ido kina kallo na ta sa hannu ta karba amma dai yayana kana son kashe kuɗi ita wannan sabis ɗinta baya zuwa gana ne dariya ta sake bashi ya ce ina jin hakan a jikina zuciyata tana gaya min tana min gargaɗi cewa kai nasir kar ka bar najeriya ba tare da ka sake wa kanwarka sabuwar waya ba don ka san ta hannunta ta shekara zai iya kasancewa ta fara ba da matsala to kin ji dalili da a samu matsala gara aiwa tufkar hanci ko me kika ce da ɗan rausa da kai cike da mamakin yayan nata sannan ta ce godiya kwando kwando yayana allah ya ƙara buɗi bai amsa ba shi ta ya ƙara ya jawo ta daga aljihu ya duba lambar alhaji bashir ne kamar yadda yake rubuce a cikin wayar alhaji ya dube ta ya ce minti biyu sannan ya danna oke suna magana da alhaji amma ita zara kallonsa take kasancewar hankalinsa baya gunta sai ta samu damar kare masa kallon da ta jima ta mamance da rabon da ta yi masa irinsa nan take zuciyarta ta karanta mata ba karamar sa'a ta ba da samun nasir ƙwarai ta tantance nasir watan ne kamar yadda take zara anya ko 'yan mata za su kyale mata nasir ita kaɗai yadda yake shiga yana fita gari da kasashen duniya da irin wannan baiwa da allah ya masa nan da nan kishi ya rufe ta idanuwanta suka fara kaɗawa sannan ta kafe shi tana ta kallon shi ba tare da ta san tana yi ba kusan minti biyu da kammala wayar tasa ya yi zuru shi ma yana maida mata martani ganin idanuwanta sun fara ja ya sa ya murza yatsunsa biyu suka yi ƙara a kan fuskarta cikin kunya ta sun kuyar da kai shi kuma ya tambaye ta menene ba komai kin san allah ban yadda ba kuma ba zan bar wajen nan ba sai kin gaya min menene kike tunani ta riga ta san halin yayan nata don haka ta ɗan dube shi ta ce mata suna zuwa kallon polo a ghana tambayar ta ɗaure masa kai kuma take gane me take nufi amma sai ya nemi sanin dalilin tambayar me yasa kika ce haka sannan biki taɓa tambaya ta haka ba sai yau ta yi shiru ta rasa bayanin da za ta masa don ita ma ba a saranta ta yi masa tambayar ba jin ta yi shiru tsawon da daƙiƙu ya ce zara dube ni nan a kaikaice ta dube shi jim kaɗan ta sauke idanta zara son ki ba ƙarya ba ne a cikin raina kar ki mance tun ban san me zuciyata take nufi game da ke ba har na gane so da ƙaunaki nake ma'ana tun yarinta har zuwa sanin ciwon kaina ba na jin akwai abin da zai cire soyayyar ki zara domin kin jima a cikin raina shekaru masu yawa saboda haka ki kwantar da hankalinki ni yayin ki na miki alkawari har abada ki kadai ce babu ƙari balle magana canji kin ga zancen ma ko mata suna zuwa kallon polo bai taso ba don ba matsalar da ta shafe mu ba ce kin amince gaɗa kai ta yi da ɗan nisa sannan ta ce na gode yayana amma maganar ƙari kana nufin babu zancen kishiya da sauri ya amsa nufi na kenan zara kin ishe ni rayuwar duniya domin komai naki ya yi min yadda ra'ayina yake bukata wannan karan kallon shi ta ido cikin ido sannan ta ce ban ji daɗin wannan maganar ba yayana don ka shiga hurumin da ba naka ba wannan hukunci ne na ubangiji wanda bai kamata ba ko in ce bai halatta wani ɗan adam ya shishigi a cikinsa ba kaga dai ya katse ta fuska a daure. me kike nufi na yi miki ƙarya kenan A'a, ban ce ka min ƙarya ba, amma magana ta gaskiya, dumacin da aka yi mata alkawarin ba za a mata kishiya ba, ta yarda ta amince, a haƙiƙanin gaskiya ta yaudari zuciyarta. Don shi aure al'amari ne na Allah, kamar haihuwa da mutuwa. Ubangiji ne kaɗai ya san yadda ya shirya wa bawansa rayuwa. Shi yasa nake ganin bai halatta masoya su riƙa wa junansu kowane irin alkawari a hurumin da ba nasu ba. Ina fatan yayana ya fahimce ni. Dan da take magana yake kallanta, sai dai lafazanta na so sa masa rai. bai kamata ta ki amincewa da shi ba don shi da na gaskiya ya faɗa kenan duk sanda yake nuna mata ƙarya ne nan da nan ya hasala ya miƙe sun kuma jakarsa da ke gefe ya ce to Allah ya sa mu gana ita ma ta miƙe tana faɗin yaya na fushi kai da ni ya kai tsakar gida inna na zaune a kofar ɗakin mala ya nufi inda take inna na fito to ɗan inna Allah ya kiyaye Allah ya tsare mana kai a duk inda kake sai ga malam Umar ya fito daga wanka yayin da Nasir ke amsawa da amin inna har ka fito in ji malam umar ya amsa e baba madalla madalla to allah ba da sa'a sai a kiyaye da ibada don ita ce gaba da komai ka ji ko to baba na gode na bar ku lafiya ya wuce suna ta sa masa albarka sannan ina ta ce ke ba za ki karɓa masa jakar bane ki raka shi zara ta wuce da sauri ta bi shi tana faɗin kawo jakar yayana kamar bai ji ta ba ya shige zaure abinsa da gudu ta ƙaraso zauren haba yayana bai kamata kai saurin fushi haka ba ya juyo a fusace har sai da ta ji tsoro don ta ɗauka zai kai mata hannu ne ki koma allah kar ki biyo ni na gaya miki sai ya juya ya fice daga zauren ta yi tsaye a cikin zauren shiru idanuwanta suka kawo kwalla me abin fushi a bayanin da ta yi don dai ba a son gaskiya aiko wannan maganar haka take yayana ko kake ko kaso ba zan yaudari kaina ba alhali na sani kai mijin mace hudu ne ta faɗi a ranta wanda ya ƙara birkito mata da wani salon kishi har ya tilasta mata tsiyayar da hawaye kusan minti biyu tana tsaye sannan ta goge fuskarta da kyau ta dawo cikin gida ɗaki ta shige kai tsaye ranta in yayi dubu ya ɓaci shi yasa ma ko sake kallon sabuwar wayar da ya kama ta yi ba nan ta batta tsakar ɗaki har sai da inna ta shigo ta gani kwana biyu kenan da tafiyar nasir gana amma babu motsinsa ko alama zara bata cikin sukuni kuma yayin nata ya bata mamaki wannan irin fushi haka daga gaskiya zaune kawai take a cikin ajinsu duk sauran ɗalibai na ta harkokinsu a dalilin tashi break da aka yi amma ban da ita tunani ya addabe ta ko alama ta kasa tantance mai shirin nasir yake nufi shin yana son ya nuna mata cewa dole sai ta yarda da ra'ayinsa ne ko kuwa so yake tilasta mata ta saki nata hangen ta nisa tana mai tsananin kewar yayanta saboda ta tabbatar shi ma yana cikin yanayin da take ciki a halin yanzu kuma ta yarda ta amince ko bayan sun yi aure ce zai ƙara wani ba wai yana nufin ya daina santa ba ne san kowace mace na tasiri ne a zuciyar mijinta daidai da yadda ta zauna da shi dole dai akan ɗan samu akasi a kowane ɓangaren a samu rashin jituwa tsakanin ma'auratan idan kuma ba a kai zuciya nesa ba sai ka ji ana cewa an rabu amma magana ta gaskiya ita ce so yana tafiya daidai da riƙon amana zaman tare Yadda da juna kyautatawa ta kowace fuska haƙuri da juriya domin auratan da suka mallaki wannan shakka babu za su ci riba zamantakewarsu musamman ma mu mata da muka zama a ƙarƙashin mazajen sai ki ga ko mata nawa ya ajiye ba zai daina ganin ƙimar ki ba a idanunsa sai dai idan mijin fitili ne mara tsoron Allah Zara ta yarda ta amince da wannan saboda haka take ganin ba za ta iya sakar wa Nasir jayayyar da suke ba kanta a kife yake kan tebur yayin da take rattafa wannan dogon tunani sallama kawai ta ji a kanta ta dago da sauri ta dubi masu sallamar wasu kyawawan 'yan mata ne su uku tsaye suna mata murmushi ta zauna sosai ta ce sannunku dukansa suka amsa sannan guda ta ce don allah tambaya miki allah ya sa na sani ke ce zara eh ni ce mai maganar ta ci gaba to ni suna na libabatu sai na. wannan hawa'u waccan maryam dukkanmu muna ss3 watakila kina ganin mu a zara ta karkada kai wadda ta kira kanta libabatu ta hau kan tebur ɗin sannan ta ce dama abin da ya kawo mu kin gane kawai an ce yarinyar da Nasir jaji zai aura tana nan makarantar ne shi yasa muka ce ya zama dole mu ganki saboda mu fans ɗinsa ne ina fatan kin gane Zara ta dube su ɗaiɗai ta ce na gane kuma na gode Maryam ta ce kuma wallahi kun dace don ke ma kin mana Hawa'u ta amshe gaskiya ne amma duk da haka kin yi dace da haka ki rike shi da kyau kin san yaron yana kan lokacinsa kan zara ya ɗaure ta rasa ta cewa ko dama ita ba mai yawan magana ba ce ko a cikin ajinsu ba ma da kowa take magana ba shi yasa 'yan ajin suke ganin kamar tana da girman kai saboda kyan da take da shi alhali ba haka ba ne ita haka allah ya halicce ta jin ta yi shiru libabata ta duro daga kan tebur ɗin to mun gaishe ki mu za mu ari na kare muna ss3 in kes ko za a gaisa maryam ta amshe ai ko bata zo ba mu ya zama dole mu rika zuwa muna duba ta a madadinsa kin san an ce ya fasa gana haka in ji lababatu to sai kin sake ganin mu zara ta ce to shi kenan na gode suka wuce ta bayan su da kallo har suka bar ajin tagumi ta zabga ta ya dawo sabo don 'yan matan nan sun firgita ta kwarai ashe ma a nan kusa ita tana da abokan hamayya bata sani ba shine nasir yake son ya cusa mata wani ra'ayi da ba zai yiwu ba bayan bata san me ke faruwa a wasu wuraren ba tsoro ya kama zuciyarta ba na wasa ba shi yasa ta aje a ranta zai yi wuya nasu da kasance nata ita kadai har abada kamar yadda shi yake hasashe a susuce ta kasance zuwa tashi ko a gida ma tunanin bai sauya ba saboda ya kamata a ce ta san halin da yayan nata yake ciki a kasar ghana kwanansa biyar babu bayani abin ya gagari zuciyarta ga shi har su ina sun fara tambaya ta labarin yayan nata cikin shagon ɗinki ta iske sagir safiyar lahadi abin ya ba sagir mamaki kwarai jin cewa ya nasir bai kira zara batun tafiyarsa alhalin shi kullum sai sun gaisa da shi da haka ya tsare ta da tambaya kin masa laifi ne kafin ya tafi zara ta ce eh to ƙila a wajensa zai iya zama laifi domin ko a ranar ransa a ɓace ya tafi nan take ta warware wa sagir komai sagir ya yi dariya yana kaɗa kai cike da mamakin abokinsa sanin hali ya fi sanin kama sagir ya daɗe da sanin abokinsa wani irin fanɗararren mutum ne mai kafiya a kan ra'ayinsa wannan a jininsa yake saboda haka ya ce mata to aike zara kamata ya a ce kin yadda da abokina don kin san yana son ki sosai kuma na san babu yadda za a yi miki alkawarin da ba zai iya cikawa ba zara ta ce saboda allah sagir da mutuwa da haihuwa da aure duk na wane ne na allah ne to don me mutum zai katsalandan a ciki sai kuma an samu akasi sannan a fara wallahi tallahi ita ta liƙe min don haka kuke yi ku maza da zara za ku ƙara aure sai a ce uwar gida wallahi ta nace sai ni ne to ni dai ba za a yi haka da ni ba gaskiya sagir ya kama haɓa ya ce zahra kenan shi ya sa mutumin naki yake cewa saboda lafazan ke yake ƙara son ki yanzu tun da abin ya zama haka ga lamba da yake kira na da ita sai ki kira shi baki sake take kallon shi yana yin shiru ta ce wai kana nufin yana kiran ka ƙwarai kuwa ko da yaushe sai ya min tsiya idan na ce masa ban samu zuwa na duba masa ke ba Kin san sha'anin makaranta ba time amma ki yi haƙuri ga lambar yale kawai sagir ai dai har ga Allah gaskiya na faɗa da kansa zai neme ni ta juya za ta fita daga shagon sagir ya biyo ta yana magiya sannan ta tsaya ta amshi lambar sai kai sallama ta koma gida da mamakin nasir wato shi a dole da gaske yake ko eh mana in ji wani bangare na zuciyarta silba bata suka faɗo mata take nan wata ƙwaƙwalwata mai kaifin hankali ta gaya mata kin san Allah kar ki amince gara ki tsaya tsaka-tsaki idan ta yi ruwa rijiya idan kuma ba ta yi ba masai da daddare ita kaɗai ta rage ba ta yi bacci ba wannan kaɗai ya tabbatar mata da lallai son yayanta ya mata mugun kamu wasu wasi kawai take ta kira shi ko ta share kawai ina ta kasa daurewa lalibar wayar ta taitalo da nambobin a ciki ta hau kira amma har ta katse bai ɗauka ba nan fa abin ya ƙara damunta fushin masoyi akwai dalili ko dai kishi ko kuma an yi masa ƙwaƙƙwaran laifi kafin safiya ta amsa laifinta na kin amincewa da furucin nasir Ƙwarai yana son ta, kuma watakila alkawarin da ya mata ya kasance tabbatacce. Ko karin safe bata yi ba ta nufi shagon masu kayan waya. Ta siyo sabon layin eti salad, haɗi da katin ɗari biyu. Ta dawo gida ta danna sabon layin a cikin wayarta. Sannan ta loda katin da ta siyo suka shiga, sai ga sha an bata bonus ɗin ɗari. Take kuɗi suka zama ɗari uku. bata jira komai ba ta nemo lambobin da take son ɗauka tun jiya. Bugu ɗaya ta ji murya da take kewa kwanaki shida kenan. sai dai ta yi matuƙar mamakin da ta ji ya ce ƙanwata kenan jikinta ya yi mugun sanyi a lokaci guda kuma kunya ta mamaye ta don haka ta kasa cewa komai ta bar shi da kiran hello ba za ki magana ba ya haƙuri ki ce wani abu hawaye suka cika idan tafal kafin ta ce ai ka nuna min iyakata me kake so in ce tana jin hucin murmushinsa kafin ya ce ina zaton kin daina sona ne shi ya sa na haƙura amma na amsa laifin tun da sagir ya mun faɗa yanzu kashe in kira ki kar kuɗin su ƙare kafin ma ta kashe shi ya kashe jimawa kaɗan waya ta ɗauki ruri ba ɓata lokaci ta ɗaga ban taɓa tunanin za ka yi min haka ba yayana amma ba komai rayuwa ce nasir ya ce zancen da kike so a ci gaba da yi ni kuwa tuni na watsar da shi tun da baki yadda ba ni nasir na sharo ta ko ko kuma yaudarar samarin zamani ce ta zo gare ki kenan murya a sanye ta amsa ni ban ce haka barin kai daɗi ai inda ƙasa nan ake gardamar kokawa ga fili ga mai doki nasir ya ce ni jaje zan gwada sukuwata wacce ta sha bamban da ta kowa kuwa sha Allah sai na baki kunya ni kuma sai dai 'yan matanka masu kiran kansu wai su fans ɗinka kai tsaye ta bashi amsa ke kika san wannan amma ni ina gargaɗinki da ki kiyaye zargi da surutun 'yan karan kaɗa miya masu ara siyafa alhalin ni ban ji ba ban gani ba muddin kika ci gaba da sa wa ranki cewa fans ɗina 'yan matana ne ina mai tabbatar miki zuciyarki za ta buga akan aikin banza aikin banza yayana e mana wai kai a'a ashe fa kishi ne ko kina son yayanki kenan to na gode sai dai dan Allah ki rika daurewa Nasir naki ne jaje kuwa na fans ne a filin su kuwa ki amince da ni mm ban amsa sosai in ji ba wai in mm ba ɗaya ɗan murmushi sannan ta ce na amince to ya su inna ya baba suna gaishe ka ni ba zan tambayi gane ba don ba ta yi min daɗi ba masu saurare gobe fa da labari eh, gobe da labari kuma so kusa kwashe labari eh,